muna farawa da yi maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu idan masu sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata kun ji yadda malam ya ɗauko bayani daki daki a game da mas'ala ta jinin al'ada ko jinin haila yanzu kuma muke so mu ɗora da tambayar malam cewa shin ana iya samun mace mai ciki ya zama da cewa tana wannan jini na haila gashi kuma tana da ciki To, malamai sun yi saɓani a game da mai ciki shin tana jinin haila ko ba ta yi, da haka akwai ƙauli biyu akan jinin da ya zo wa mai ciki na haida ne ko kuwa na cuta ne. Mafi kusa a cikin maganganu shine abin da Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad suka tafi akan cewa mai ciki ba ta haila. Domin kuwa hadisi ya tabbata daga Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda, an tambaye ta yaya sha'anin mai ciki idan ta ga jini. sai na Aisha ta ce za ta yi wanka ta yi sallah hadisin ya zo a musannaf na Abdulrazak da littafin al-Awsat na Ibn Munzir da cikin sunan na Darimi wannan ko shine magana da likitocin zamani suka fi amincewa wato wato mace mai ciki ba ta al'ada a saboda haka idan mace mai ciki ta ga wani abu na jini ba za ta bar sallah ko sauran ibada saboda shi ba abin za ta yi shine ta wanke gabanta ta yi alwala ta yi sallah idan aka ce zai zarce da zubo mata to wasu malaman kuma suna cewa ana iya samun ‘yan kaɗan mata masu ciki kuma suna al'ada to idan hakan ya tabbata an samu mai ciki ɗin domin za ka tambayi mata sama da dubu masu ciki za su gaya maka ba sa al'ada domin wannan jinin dama yana fitowa ne daga ƙuryan mahaifa kuma shine wanda Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa yake mai da shi abinci ga wannan jaririn saboda haka lokacin mahaifan mata riga ta toshe ba yadda za a yi kuma jini ya tsallako ya biyo ya kuma fito a matsayin na al'ada da haka suka ce idan an ga mace da jini kuma tana da ciki to wannan jinin na rashin lafiya ne sai dai ta wanke shi ta ci gaba da sallah su ko malaman da suka ce a'a ai mace tana iya haɗa biyu ga ciki ga al'ada aka ce to in hakan ta faru in ya zo sai ta tse da sallah in ya ɗauke sai ta yi wanka amma ba za ta yi amfani da shi wajen in an sake ta ba ba za ce in an sake ta tunda tana da ciki tana al'ada idan ta yi al'ada uku ko da ciki ta gama al'ada ta gama idda ba iddan nan ta saki ce ba za ta ce ta gama ba saboda ta yi jini uku saboda ga ciki to wannan shine ah, magana da tafarin jayi don haka in har mai ciki tana yin jinin al'ada to sai a hukunci da shi in ba haka ba duk jinin da mai ciki ta gani jini ne na rashin lafiya ba za ta yi amfani da shi ba wannan shine abin da ya daidai da binciken zamani abin da likitoci suka tafi a kai kuma shine abin da nana Aisha da malam Abu Hanifa da malam Imam Ahmad bin Hanbal suka tafi a kai duk da wannan ya sabawa mazhaban mu ta Imam Malik wanda ake cewa masu yin jinin al'ada sun kasu kashi uku akwai mai farawa akwai ce ta saba akwai kuma mai ciki da haka a mazhaban mu mace in ta ga jini kuma tana da ciki bayan wasu watanni ana mata hukunci akan jinin al'ada ne amma wannan bincike ya sabawa waccan fatawa tana na Aisha da waccan fatawa ta Abu Hanifa da Imam Ahmad da ko binciken da aka yi na zamani da aka dai mazhaba biyu ne ake da shi akan mace mai ciki tana jini ko ba ta jini ƙauli rajihi tana yin jini amma ba na al'ada ba ne wata magana kuma tana yin jini na al'ada ne don haka sai mu ga abin da ya fi dacewa da ita shine wannan fatawa ta farko cewa idan mace mai ciki ta ga jini to wannan jini na rashin lafiya ne kawai za ta ci gaba da ibada sai ta wanke shi ta ci gaba da ibadata. na'am to malam shi wannan jinin na al'ada idan ya tashi ɗaukewa, yaya ake gane cewa shi jinin ya ɗauke? mata suna da hanyoyi guda uku da za su gane cewa jinin al'ada ya ɗauke. hanya ta farko shine idan suka ga gabansu ya bushe macen da take sa Auduga ta tare jinin da ta zo dubawa sai ta ga auduga a bushe to wannan alama ce shi ake kira aljufuf shine alama na cewa jinin ta ya ɗauke saboda haka sai ta je ta yi wanka ta yi sallah na biyu shine wacce take alama ɗaukewan jininta shine ta ga alƙasatul baiza wani ruwa wato kamar ruwan gora-gora haka alaman ɗauraya ne na cewa jinin ya gama zuba har ma ga alaman an ɗauraye inda jinin yake zuba to in ta ga wannan alamar sai kawai ta yi wanka ta yi sallah sannan akwai mace ta uku wacce take samun abu biyun tana samun jufuf kuma tana samun alƙasatul baiza wato gabanta zai bushe ita ce alama ta farko sannan bayan ɗan lokaci ƙanƙani kuma sai ta ga wannan alƙasatul baiza ta biyo baya domin mata sun tambayi na Aisha Allah ya ƙara mata yarda suka ce mata ko kuma sukan aiko mata da audigar da suka yi amfani da ita wajen tare jini sai su tambaye ta cewa ga alama cewa jininmu ya ɗauke har gurin ya bushe sai ce ta ce musu kakwai gaggawa ku jira ta tukunna har sai kun ga alamar ruwan ɗauraya ɗin nan wanda ake kiransa alkasatul baida kenan mata sun kasu kashi uku akwai wacce alamar ɗaukewan jininta shine bushewar gabanta akwai wacce alamar ɗaukewar jininta shine zuwan alƙasatul baiza wato ruwan ɗauraya ɗin nan sannan na uku akwai wace alama ɗaukewar ta duka biyun ne za ta ga gabanta ya bushe in kuma ta ɗan jira bayan kamar awa ɗaya za ta ga alƙasatul baiza wato alama wannan ruwa na ɗauraya ya fito haka wannan shine alamomi guda uku da mata suke gane cewa jini ya ɗauke daga nan kuma sai a yi wanka a ci gaba da ibada da sauran abubuwan da mace za ta iya yi bayan ta samu tsarki. Na'am. To malam a daidai lokacin da mace ta lura cewa wannan jini na haila ya ɗauke mata, da yake dama akwai abubuwa na ibada da ta kan dakatar kamar sallah, to ya ya kamata wace irin cikakkiyar lura ya kamata ‘yan uwa mata su yi na lokutan ɗaukewar al'adan nan ta yadda za su san cewa ga sallar da ta hau kansu za su rama ga kuma wadda shi kenan ba sai sun rama ba, ya ya kamata su lura wajen ɗaukewar wannan jinin haila. To, zuwan haila ko ɗaukewarsa a cikin lokacin salloli ya kasu kashi daban-daban, domin waɗannan salloli dai guda biyar ne, kowace sallah tana da farkon lokaci tana da ƙarshen lokaci, wata lokacinta mai tsawo wata kuma lokacinta gajere. Mai haila tana da hali biyu game da lokacin sallah, ko ta samu farkon lokaci tana tsarki, sannan sai haila ta zo mata. ko kuma lokacin sallah ya zo tana haida kafin lokaci ya fita jini ya ɗauke mata wannan shine hali biyu da mace take iya samun kanta a ciki idan mace lafiyar talau ba ta jinin al'ada sai lokacin sallah ya shiga to sai ta tashi ta yi sallah ta tashi ta yi alwala ta shiga sallah sai jini ya zo to wannan sallah ta ɓaci kuma ta ruguci to abinda malamai suke cewa shin wannan sallah tun da lokacin ta yayi gashi kuma jinin al'ada ya zo mata to in ta samu tsarki za ta rama wannan sallar tun da lokacin yayi kafin jinin ya zo ko ya za ta yi sai wasu malamai suka ce idan farkon lokaci ne jinin ya zo mata to ba za ta rama wannan sallar ba haka idan a tsakiyar lokaci ne jinin ya zo mata ba za ta rama wannan sallar da ta yi jini a lokacin ta ba amma idan a ƙarshen lokaci ne ma'ana ta yi sakaci kuma ta san jinin zai zo sannan ba ta tashi ta yi sallah ba har sai ya zama saura kaɗan lokaci ya fita sannan jini ya zo mata to suna ga kamar ta yi sakaci don haka in ta samu tsarki sai ta rama wannan sallar da haida ta zo mata a lokacinta amma idan ta riga ta yi alwala ta fara sallah sai jinin ya zo to wannan sallar ba za ta rama wannan sallar ba sai kuma matar da ita kuma jinin ya ɗauke mata a lokacin sallah suka ce to tun da salloli guda biyar ne guda uku su ne suka fi faruwa akan wannan na ɗaya la'asar wanda ƙarshenta shine faɗuwar rana sai kuma asuba wanda ƙarshenta shine fitowar rana sai kuma isha wanda ƙarshenta shine fitowar alfijir to waɗannan sallolin guda uku idan mace ta samu tsarki a lokacin sallar la'asar sai ya zama za ta iya yin wanka ta tada sallah kuma za ta iya samun raka'a biyar kafin rana ta faɗi to sai ta yi azahar ta yi la'asar saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi to ya samu la'asar to tunda ta samu raka'a biyar hudu kenan ta azahar ɗaya kuma an same ta a lokaci ta la'asar kenan za ta yi raka'a ɗaya ta la'asar a cikin lokaci sannan kuma za ta yi uku a wajen lokaci to tunda hadisi ya ce wanda ya samu raka'a ɗaya a lokaci ya samu wannan sallar to kaga ta samu kenan sai ta rama zahar ta rama la'asar amma idan ta yi wanka ta yi tsarki ta yi wanka sai zama bai rage bai fi saura raka'a hudu ba rana ta faɗi to azahar ta faɗi kenan sai ta rama la'asar domin la'asar raka hudu gare ta duk abin da bai karu da raka'a ɗaya akai ba to ba za a rama ta farkon ba tunda azahar lokacin ta ya wuce kenan sai ta yi la'asar amma in ya kai raka'a biyar sai ta rama zahar ta rama la'asar hakanan isha da yake suna da makotakan lokaci da magariba sai ya zama mace ta samu tsarki saura a hudu alfijir ya keto kaga an samu uku ta magariba an samu ɗaya ta isha saboda in ta tashi sai ta fara yin magariba sannan sai ta yi isha saboda ta same su duka biyun za a iya yin magariba raka'a uku kuma a samu rogowar lokacin da zai isa raka'a ɗaya a yi isha to haka nan ita ma asuba idan ya zama mace ta yi tsarki saura raka'a ɗaya rana ta fito to in ta yi wanka sai ta yi kawai asuba ɗin nan sai ta yi asuba ko raka'a biyu ne ko ɗaya saboda hadisin da ya zo cewa wanda ya riski sallar asuba raka'a ɗaya kafin rana ta fito Haƙiƙa ya riski asuba a lokaci dakar da raka'a ɗaya da raka'a biyu duk abin da za ta rama a nan shine sai ta rama iya sallar asuba ko kuma ta yi sallar asuba tunda ita ce aka samu lokacinta da waɗannan salloli za mu ga kowace a zahar lokacinta yana ƙarewa ne farkon shigowar la'asar la'asar lokacinta yana ƙarewa ne da faɗuwar rana lokacin su su biyun kuma yana ƙarewa da faduwar rana hakanan magariba lokacinta yana karewa da shigowar lokacin isha ita kuma isha lokacinta yana karewa da sulutainin dare ko kuma da ketowar alfijir to su biyun kuma tunda suna da makotakan lokaci lokacinsu yana karewa su biyun da ketowar alfijir hakanan asuba lokacinta yana farawa daga ketowar alfijir yana karewa da fitowar rana to tun da haka ne kaga salloli uku kenan su ne suke da lokacin kare wasu na dindindin asuba lokacin kare ta fitowar rana la'asar lokacin kare ta eh, faduwar rana isha lokacin kare ta ketowa alfijir to waɗannan biyu masu makotaka su ne idan mace ta yi wanka a lokacin la'asar ya zama za ta samu lokacin da za ta yi raka'a biyar kagar sallah biyu ta hau kanta a zahar da la'asar idan ta yi wanka kafin alfijir ya keto za ta samu raka'a hudu sallah biyu ya hau kanta shine magariba da isha duk sanda ta lissafa ta ga raka'a ɗaya za ta ƙaru a kan magariba wato za a samu hudu kenan a magariba uku a yi isha ɗaya to sai a yi magariba da isha haka inda ta ga cewa za ta samu raka'a biyar kafin rana ta faɗi to sai ta rama azhar ta rama la'asar idan kuwa ya zama raka'a uku kadai zai rage mata alfiji da keto sai ta rama isha kadai ko raga'a ɗaya rage mata sai ta rama isha kadai kenan magariba ba ta samu lokaci ba kamar yadda shi ma a can idan ya rage raka'a hudu kaga ba a samu lokacin yin azahar ba sai a rama al'asar kaɗai ma'ana ko da yaushe na ƙarshen shi ya fi mahimmanci in za a iya yin na farko a samu lokacin da za a yi na ƙarshe to sai a yi duka biyun in ko ba za a samu lokacin da za a yi na farko da na ƙarshe ba to sai a yi na ƙarshen kawai kenan a wajen azahar da la'asar idan ba za a samu a biyar ba sai a yi la'asar kaɗai a wajen magariba da isha idan ba za a sami raka a hudu ba to sai a yi isha kaɗai to wannan shine abin da mace za ta ta lissafawa na dangane ga lokacin da haida ta zo mata a lokacin sallah da kuma lokacin da haida ta ɗauke mata a lokacin sallah saboda Allah ta'ala ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah an wajabta ta akan muminai wajibi ce kuma tana da lokaci saboda haka kuma lokacin nan malamai sun kasa shi biyu farkon lokaci da ƙarshen lokaci duk da wasu malaman suna kasashe uku su ce akwai farko akwai tsakiya akwai ƙarshe kaga in ta tsarki a farkon lokaci ba ta da matsala amma in ta samu tsarki a ƙarshen lokaci to a nan ne ake wannan lissafin adadin rako'in da za ta samu kafin lokaci ya fitan mata kenan mana akwai buƙatar su yan uwa mata su dinga lura musamman wajen duba al'adar tasu a wasu lokuta na musamman kamar dab da ketowar alfijir kenan kada mace ta tabbaci ya zama na ɗayan biyu ko al'adar ta zo mata ko ta ɗauke mata irin wannan lokacin bata lura ba. Dama abin da ya kamata mata su dinga dubawa a duk lokacin sallah guda biyar ɗin nan su dinga duba jinin su ko ya ɗauke. Hakanan kuma musamman lokaci biyu lokacin kwanciya da lokacin tashi. In za ta kwanta ta duba ta ga in jini ya ɗauke kaga tana da lokacin magariba kenan da isha. haka lokacin tashi ta duba jini ta gani in ta farka da asuba in ta ga jini ya ɗauke kaga za ta yi wannan sallar ta asuba in ma ya ɗauke kafin alfiji da keto kaga za ta yi wanka kenan ta yi in ta samu a hudu za ta yi magariba za ta yi isha saboda haka kiyaye farkon lokaci da kiyaye ƙarshen lokaci wannan wajibi ne ga kowane musulmi ya kiyaye lokacin sallah ya kuma sani musamman su mata da ana ɗauke musu sallah saboda wannan larura kuma idan larurar ta kau sallah ta zama wajibi a kanta wajibi ne ta san lokacin da sallah ta zama haramun a kanta shine lokacin da take halin jini ta kuma san lokacin da sallah ta zama wajibi a kanta shine lokacin da jini ya ɗauke. tumalan menene hukuncin matar da jinin haila ya ɗauke mata ƙasa da yadda ta saba yi misali ta saba yin kwana shida sai ya ɗauke kwana biyar akwai wani hukunci ne akan ta to mai haida wacce ta saba da kwanaki shida ko bakwai takan samu canji wani lokaci na ƙari ko ragi akan abin da ta saba akwai mace mai al'ada ɗaya duk wata kwana shida ne ko bakwai da ko mai samun canji daga wani lokaci zuwa wani lokaci canjin nan yakan iya zama ko dai ƙaruwa ya ƙaru ko kuma ya ragu ko kuma ya canza lokaci wata tana yi a goman farko ta tona ta ne a goman tsakiya a tsakiya wata kuma ta koma ta ne a goman karshe wata kuma da tana shida sai koma bakwai ko takwas ko tana yin shida ya dawo hudu ko ya dawo uku saboda haka jini yana iya zama ga mace haka da haka malamai suka kasa mata uku dangane ga ƙarin lokacin jini ko raginsa akwai wacce ta saba tana yin kwana shida to amma kwana shidan suna nan sai dai wani watan sai ta yi a tsakiya wani watan ta yi a ƙarshe wani watan ta yi a farko kaga shidan na nan kawai lokacin da ya canza wata kuma sai ta yi shida a wannan watan wata na gaba sai ta ga ya koma bakwai takwas wata na gaba sai ta kuma ya dawo biyar hudu kaga ya ƙaran mata a can ya ragan mata a can ya yi daidai a can sai dai lokaci ya canza to in dai har shi ne jinin shi ne ba launinsa bai canza ba kalarsa bata canza ba yanayin da ke zuwan mata wanda ta san jinin al'ada bai canza ba to dai shine jinin al'adan ba za ta yi wanka ta yi sallah ba sai ya ɗauke sai ta ɗauki kanta a matsayin wacce ba ta da wani sanannun kwanaki wanda za ta yi hukunci da su ko ta ɗauka cewa kwanakin al'adanta ya ƙaru ko kuma ta ɗauka kwanakin al'adarta ya ragu gwargwadon yadda jini yake zuwa da daka ba matsala ba ne kan mace ta damu don lokacin al'adanta ya ƙaru ko ya ragu ko ya canza lokaci mutuƙar dai shi ne jinin ko bai haura adadin abin da malamai suke faɗa ɗin nan ba na kwana goma sha biyar to za a yi masa hukunci da cewa jinin al'ada ne kuma duk abin da mai al'ada ba ta yi ita ma wannan mata ba za ta yi ba na'am to malam game da shi zuwan jinin al'ada menene hukuncin matar da lokacin yin al'adar nata yayi kuma jinin yayi jinkiri bai zo ba ko kuma wadda ya mata gaggawa tun kafin lokacin da ta saba yin ya zo jinin ya zo mata ma'ana dai idan ya mata jinkiri ko ya gaggawa menene hukuncin wannan matar to idan mace ta saba yin jinin al'ada a ƙarshen kowane wata sai jinin ya zo mata a farkon wata ko ko matar da ta saba yin haila a duk farkon wata sai kawai ya zo mata a ƙarshen wata to shikenan kawai ta ɗauka ita mai haida ce wannan kuma jinin haida ne kawai canjin lokaci aka samu ko canjin yanayi saboda haka sai ta hukunci da cewa jini ne na al'ada kuma ta ci gaba da yin abin da mai al'ada take yi na nisantan duk abin da aka lissafa wannan canjin ba damuwa ba ne yana faruwa ga mata da yawa ma'ana idan lokacin yin yayi amma jinin bai zo ba sai ta ɗauki kanta cewa ita tana jini a halin yanzu idan lokacin yin jini ya bai zo ba to ba za ta yi wa kanta hukunci da cewa tana cikin jini ba domin hukuncin jinin an allaka hukuncinsa da samuwar jinin ko rashinsa so babu jini ba za a ce aini na saba a goman farko nake yin jini ga goman nan ta zo amma jini bai zuba ba saboda haka sai ta ɗauka jinin al'ada ta ya canza daga wannan lokacin ya koma wani lokaci daban so ba za ta yi hukunci da cewa tana jini ba mai yiwa zai koma goman tsakiya ko ya koma goman ƙarshe mutukar ba ta ga jini ya zubo ba ko da lokacin al'adarta ne za ta ci gaba da yin ibadarta da yin sallarta har sai lokacin da ta ga jini ya zubo domin hukuncin jinin an rataya shi akan samuwar jinin da rashinsa kuma malamai suna cewa alhukumu ya duru ma illatihi wujudan wa adima hukunci yana kewayawa tare da illarsa samuwan abu ko rashinsa so inda jini hukuncin jini na nan in ba jini hukuncin jini baya nan na'am to malam menene kuma hukuncin daukewar jinin hailar a kwanakin al'ada tun kafin su cika idan daukewar jinin ya kasance lokaci kaɗan ne kamar awa ɗaya ko biyu ko misalin awa shida ko a wuni ɗaya to za a sanya wannan yankewar cikin jinin haila ma'ana ba za a ɗauka wannan tsarki ba ne abin nufi ba za a yi la'akari da wannan 'yan awannin ba balle a ce an samu tsarki daga haila saboda jini yakan yanke na ɗan wani lokaci sai ko bayan wani lokaci ya ci gaba da gudana sannan kuma akwai wahala da ƙuntatawa ga matar da ta kan sami irin wannan hali na ɗaukewar eh, lokaci awa ɗaya ko awa biyu ko makamancin haka da aka tilasta mata yin wanka a tsakanin ɗan wannan lokaci idan ko ɗaukewar jinin ya kai tsawon wani wuni ko fiye da wuni ɗaya to za a yi mata hukunci da yin tsarki sai a ɗauka an samu tsarki a wannan tsakanin kuma wannan shine abin da ibnu kudama ya zaɓa cikin fatoyin da ya bayar misali ya ce kamar matar da ta saba al'ada kwana bakwai sai jini ya zo mata a rana farko da ta biyu da ta uku da ta hudu sannan sai yanke a rana ta biyar bayan nan sai rana ta shida da ta bakwai ya dawo to me hukuncin wannan ranar da ya ɗauke a cikinta idan ɗaukewar ya kasance na ƙanƙanin lokaci ne da bai wuce awa biyar ko shida ba to hukuncinsa hukuncin haila ne in ko ya zamo yinin guda ne cikakke ko ma fiye da wuni to hukuncinsa shine tsarkaka sai ta yi wanka ta yi sallah wato ma'ana dai za ta yi amfani da awa ɗaya awa biyu awa uku zuwa awa shida duk wannan ba za a ɗauka cewa jini ya ɗauke ba don yakan ɗan huta ba wai ɗiga yake ta yi ɗis ɗis a ajera ba akan ɗan samu wannan amma in ya kai kwana ɗaya cikakke ko ya kai wuni guda ko ya haura wuni guda to anan ne malamai suke ga cewa an samu tsarki sai a zo a ai wanka a ci gaba da sallah sai dai duk wannan in dai ba a samu kwana goma sha biyar tsakanin su ba duk a matsayin jini ɗaya yake ga wacce za ta yi idda Ka ta ɗauka cewa na yi jini bayan kwana ɗaya wani ya zo bayan ɗaya wani ya zo ta ɗauka cewa ta yi jini uku kenan wannan ɗan tsakanin ratan kwana ɗayan bai mai da wancan jinin ya zamo na biyu sabo ne na uku ma sabo ba ne so duk za ta cure su a matsayin jini ɗaya har sai an samu tsakanin su ya kai kwana goma sha biyar daga takwas zuwa kwana goma sha biyar sannan ne za ta ɗauke shi a matsayin sabon jini kamar yadda malamin risala ya faɗa. Na'am. Malam mun gode kwarai da aka samu damar amsa waɗannan tambayoyi da haka kuma muke sallama da kai assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya saka wa wanda ya ɗauki na wannan nawan shiri da alkhairi ya tsara dukiyarsa da arzikinsa da mu ga baki ɗaya ya zauna mana da ƙasarmu da jiharmu da al'ummarmu lafiya ya ba mu ci gaba da arziki mai ɗorewa. الحمد لله